الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لتنين تقص قوة ذو القيدة hijira 1441 wanda ya dace da 29 ga watan june haziran 2020 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin mu ci gaba da karatunmu na usulul fiqh a cikin littafin rawdatun nazir wa jannatul munazir yau karatunmu zai fara daga sabon babi al'asar min al'adilla sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wato asali na biyu daga cikin dalilan da ake dogara da su domin a kafa hujja a yi dukkan wani aiki na ibada ko wani aiki na mu'amala ko wani aiki na aƙida wannan asali na biyu shi ne sunar annabi sallallahu alaihi wasallam mun fita cikin bayanai da matsaloli daban-daban cikin asali na tsaya littafin allah maɗaukakin sarki wato alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim. malittafi ya ce wa ƙaunar rasulun sallallahu alaihi wasallam hujjar maganar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hujja ce mai yasa lidazalatin ma'ujizi ala tafi saboda irin nunin da alkur'ani mai girma yayi akan gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam la yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha alqur'ani ya faɗi wannan da wasu ayoyi masu kama da wannan a cikin ma'ana saboda haka ma'anan al-mu'jiz anan ana nufin al-kitab al-qur'an wannan abu na farko kenan dalalar alƙur'ani akan gaskiyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amrillahi subhanahu dhul a'ati dalilai na biyu umarnin da Allah maɗaukin sarki yayi na a masa biyayya wannan ya nuna abin da yake faɗa hujja ne domin inda ba abin da yake faɗa ba hujja ba ne da ba za a ce a masa biyayya wa tanzurihi min mukhalafati amri da kuma gargaɗin da Allah maɗaukin sarki ya yi na cewa kada a kuskura a saba wa umarninsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan duka ayoyi ne da suka yi bayani da ayoyi sun yi bayani a kansa gurare daban-daban cikin alkurani mai girma وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها وهو أي شيء قولي كان قول النبي صلى الله عليه وسلم الضمير هو إن يعود إلى لفظ القول لا لفظ السنة بقى كما ده دوكا ديني dalili ne shi kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam yankakken dalili kuma dalili mai yankan na yankan shakku alaman sami'ahu minhu akan duk wani wanda ya ji ƙaunin daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shifahan baki da baki yana jin annabi yana faɗa wannan hujja ce ko kuma wannan abin da annabi ya faɗa ko wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yankikkiyar hujja ce a kansa don ya ji ta kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam فأما من بلغه بالإخبار عنه أما من بلغه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول جزنشاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور قريش تهنير بعد لابار زنشن ولن يزيش مكا النبي ياتي kaga wannan ba kaji ne daga annabi baki da wannan shine man balagahu bil ikbari anhu to irin wannan kauli na annabi da ya iso wa mutum ta hanyar wani ya ce ba ya ji bane daga baki annabi kai tsaye yana kasuwa zuwa ga shi mai jin wannan maganar kashi biyu maganar annabin tana kasuwa zuwa ga shi wannan mai jin maganar kashi biyu wani lokaci zai iso shi tawaturan ta hanyar tawaturi wani lokaci kuma wa hadar zai iso shi ne ta hanyar mutane kaɗan ɗaya ko biyu hmm, ko uku ba su da yawa maganar annabi za ta iso ka ta hanyar tawaturi karfin ta ya zarce maganar annabi za ta iso ka ta hanyar mutum labarin mutum daya ko mutum biyu ko mutum kwabi to kan mutumin da bai zamani da annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaulin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai zo masa ne ta hanyar wani ya ruwaito daga annabi sannan ya ruwaito masa ko ya ruwaito daga annabi sannan wani ya ruwaito daga gare shi sannan aka ruwaito masa ko ma samu masu ruwayan su kai goma ko ishirin ko fiye da haka gwargwadon yadda nesar mai wannan wanda nesar wannan wanda wannan magana za ta riske shi da nisan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa nan littafi ya ce wa alfazin riwayati fi naqli al-akhbari khamsa lafazan ruwaya cikin yadda ake ciro labaru sun kasu kashe biyar ko suna zuwa ta hanyoyi biyar fa aqwaha hanya mafi ƙarfi ko mafinsu ƙarfi an ya ƙula mai ruwayar ya ce sami ake rasulallah sallallahu alaihi wasallam sami ake rasulallah na ji manzon Allah ya ji sautin manzon Allah ke na wazi au akbarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce mata manzon Allah ya bani labari nan madu duk ma'anan sa ƙarshen sa ɗaya ne da same ta haddasa ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya tada ni duk dai ƙarshen su ɗaya au shafahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya gaya mini bakina da bakinsa wadi to wannan hanya ko wannan kaso na farko fa hadha la tatarraqu ilayhi al-ihtimal wannan babu ihtimalin ya ji ko bai ji ba ba zai shiga cikin wannan kaso ba da dama riga sarraha maka ya ji ko manzum ya ba shi labari ko ya taɗa masa ko ya gaya masa baki da baki saboda haka maganar ihtimali a ya ji daga manzon Allah ko kuma a'a akwai wani ɗan tsakani akwai wani a tsakaninsu duk bai taso shi ne ma'anar fahara la ta tsarraku ilaihi ihtimali ihtimali ba zai kusanci wannan ba wa huwa al-aslu fi riwayati wannan kuma shi ne asali a riwaya mai riwayatu magana wani ya ce maka ya ji mutumin ya ci ko mutumin ya gaya masa ko ya ba shi labari ko ya ga masa baki da baki قال صلى الله عليه وسلم mai tsira da amincin Allah ya ce nabbar Allahun wato Allah ya kirta mutumin nan da ko ya haskaka zuciyar mutumin nan da ko ya albarkaci mutumin nan da sami'a maƙalati ya ji maganata ya ji ya bi magana ta wannan shi ne ya kawo na hadisi don ya guda muku asalin ruwaya kenan a ce na ji ko an haddasa ne ko an akbara ne ko an shafa ni kwazi yawa sami a makalati ya ji makalata magana ta fawa'aha ya fahimce ta fa'addaha sannan ya kai ta gaba كما سمعها كما يجيتا دغدرين الحديث هذا الاشن الحديث محل الشاهد معنا سمع مقالتي قال إذا من فهمتي الرتبة الأولى واتو مدعي نفركو تجمع مدعي نمو لابير سنبيو الرتبة الثانية رتبة تبيو an ya kula mai ruwayar ya ce ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza manzon Allah ya ce kaza ta wani ba ya ce ya ba kai tsaye ba an fahimta da wani ya ce ƙada rasulullahi ta yi akwai wani a tsakani ta yi wani babu wani a tsakani saboda ƙarfin wannan ba daidai yake da ƙarfin samitu رسول الله كو حدثني رسول الله كو أخبرني رسول الله كو شافهني رسول الله ما لن يتشي فهذا ظاهره النقل ظاهر وأن لفظي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقليني شراني وليس نسخا صريحا وهي نسخ بني صريح كم ya ji abin da gauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cirowa ne wadi yawa ihtimali an yakuna qad sami'ahu min ghairi anhu saboda ihtimalin tayu ya ji wannan lafazin ne min ghairihi daga wani annabi anhu da shi wancan din ya ji daga wurin annabi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kala nabi sallallahu alaihi wasallam misali kama rawa abu huraira ta annahu qala ko kama ruya an abu huraira ta annahu qala kamar yadda aka ruwaito daga abu huraira cewa ya ce hmm? man sama eh, cewa annabi ya ce kamar da aka ruwaito daga abu huraira cewa annabi ya ce من, سا من أصبح جنوبا لا صوم له دون لا يواي قريد الجنبة بايد أغني كنا واضح فلما استكشف lokacin da aka matsa abu hurairar tambaya haka ya ji annabi sallam ya ce ƙarshe sai ya ce a ah, haddasa ne fadlun abbas akwai tsakani ina da tsakani akwai ɗan tsakani tsakani na da annabi ni ba na ji shi bane daga kunne na daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fablu ne fablu dan abbas wato dan babban annabi fablu wanda ya zama to radifi radifi annabi sallallahu alaihi a hanyar arafa kun san fablu wanda aka yi da shi da cewa kyakkyawan mutum ne fariso kyakkyawa annabi ya dora shi akan raƙumi da kistar dai da aka sani ko to fabul dan babban sani dan wan abdullahi dan abbas ya ce a fabul dan abbas ne ya gaya mini annabi ya ce taban آه ah, kun eh, sani a farkon a farkon musulunci ko kuma a farkon musulunci ba mu ce ba a farkon ta azumi an hana mutane cin abinci da shan ruwa da tarawa da mata maza ne kenan idan sun yi bacci cikin dare suka farka wajen idan rana ta faɗi aka sauƙi azumi kafin mutum ya bacci yana iya cin abinci wazi yana iya sharuwa. yana iya eh, jima'i da iyalansa amma bayan ya yi bacci in ya farka ko da gari bai waye ba ba dama kuma ya sake cin abinci ko ya sha ruwa ko ya tara da iyalinsa an yi wannan saboda haka idan ka farka ka je ka ci abinci daidai yake da ka karya azumin ka na wannan yini mai zuwa kenan an fahimci abin yawwa to saura karɓar na hadisi da mutane hukunci na farko kafin a soke shi da wasu hadisan da wani hadisin tabbatacce a sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Umar Salama suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fana da janaba yakan yi janaba a cikin azumi daren azumi kenan ba zai ma wankan janaba ba sai alfijir ya ceto an fahimta ko to almuhim dai wannan hadisi na hukuncin farko abu huraira ya ce annabi ya ce su ba junuban da aka malahu amma ustukshif lokacin da aka tambaye shi ya yi karin bayani annabi ya ji ne daga wurin annabi ya ce a'a ya ji ne daga wurin fablu fablu ne ya gaya masa annabi ya ce an fahimci abin yawon misali na biyu na wannan matsala rutuba ta biyu kenan وروى ابن عباس عبد الله بن عباس ابن يا رويت حديثي cikin sahihu muslim da buhari da sauransu yana cewa innamar riba fil nasiya riba na shiga cikin masu kayan abin nan jinsi biyu eh, abin nan cikin jinsi guda idan an samu jinkiri amma ba a samu jinkiri ba don fifiko ba ya cutarwa ta ba nan ya kamata kusan cewa hadisi ya inganta daga abu sa'idin al-kudri abu hurairah ma rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa az-zahabu bi-zahabi wal fiddatu بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمنه بالمنه مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى هكذا نقول الآخذ والموطي فيه سواء ولا حديثنا إن لم تتوقع منه وأن حديثي شيء tushe na abinda ake kiransa ribar fabli cikin abun da yake jinsi ɗaya cikin wa'annan abubuwa da aka lissafta guda shida da abubuwan da za a iya riskar da su zuwa ga hukuncinsu saboda haka azzahabu bi zahab in dai za ka sayi zinari da zinari dole abin ya zamanto yadan biyadin hannu da hannu ba jinkiri mislan da mislin ya zamanto nauyinsu ɗaya ba mu damu ba da cewa ɗaya fi ɗaya kwaliti in za ka sai ɗan waƙe ɗan kunnen zinari ƙirar ingila don suna da wata technology na tashi zinari wata ƙirar fiye da wata ƙasa mara ƙarfi da ba da cikin kayan aiki to mu ba za ba ruwanmu da cewa wannan tatattun zinari daga ingila ya fi kyau a'a دول ان ده زينار ان يا زمان شو مثلا بمثل يدا بيد فما وانا حديثي نبي الله الان عباس انما الربا في المسيئه كلا ربا في ما كان لا ربا في ما كان يدا بيد وإن wa in wa in wujida fi tafadulun ko abin nan abin nan cewa ko abin nan wani abu da duk sigogi masu kama da wannan su suna nuna cewa matukar ba a samu jinkiri ba kana iya kasai da zinari warwaro biyu warwaron zinari biyu da warwaron zinari daya kaga an samu tafadus ta yi za ta da su a kasuwa kudin su ya zama daya watakila ɗayan ma wurin ɗayan ma fi wurin biyu abin nan to a wannan hadisi na lariba su ma eh, kana biye bi yana halatta sai zinari abin nan eh, laba ɗaya da zinari laba ɗaya da rabi matuƙar din ya zama tuwe da bi ba jinkiri ba ni in ka ne wannan hadisi abdullahi abbas ya rawaito shi to amma dai daga ba ya dawo wannan hukunci na farko kafin hukunci na biyu ya yi naskin wannan shi ma ya dawo ya bi abin da shi ne jamhur suka bi saboda ka idan jinsi ya daidaita idan zahab da zahab ne dole ya zamanto muslim da muslim dole ya zamanto yadda biyu idan fidda da fidda ne azurfa da azurfa ne dole ya zamanto mislin da ya mislin yadan biyadi idan ya zamanto bur alkama ce dole ta zamanto yadan biyadin mislin da mislin idan sha'ir ce dole ta zamanto yadan biyadin mislin da mislin idan dabino ne dole ya zamanto yadan biyadin mislin da mislin ba ruwan da cewa wannan dabino mai tsada ne da yawa wannan kuma tsada ne ba ya ne da shi jinsi ne dole ya zamanto muslim muslim ya dan biye ne haka nan in gishiri ne dole ya zamanto muslim da muslim ya dan biye ne amma aka samu sabanin jinsi to riba ba zai shiga ba riba saulu ba zai shiga ba yanzu zinari ne zan saya da azurfa wannan babu wani abu ka ya biya da kake so ku ciniki kamar da aka saba a yanzu ina so ne na sai abin nan alkama da shinkafa babu wani abu ba sai ya ta musulun da musulun ba saboda jinsi ya bambanta ina son sai dabino ne da alkama jinsi ya bambanta sai da ciniki ya kaya an fahimci abin to idan kun fahimci sai mu dawo kan misalin mai littafi ya ce wa ruwiya ko wa rawa ibn abbasin qawluhu ibn abbas ya rawaito maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innamar riba fi nasira riba yana shiga cikin abu eh, jinsi eh, eh, cikin jinsi ɗaya idan aka samu jinkiri amma ba a samu jinkiri ba jinsi ku zo aka samu riba ba zai shiga ba malam ya ce falon maruji'a lokacin da aka maimaita tambaya ko aka nace da tambaya ko aka a shi abdullahi dan abbas akhbara annahu sami'ahu min usama bin sai ba labari ya ce a'a ba wai ya ji shi bane daga wurin annabi baki da baki ya ji shi ne daga usama bin zaid wadi duk da kai amfani da qala rasulullahi amfani fahimta ku kina a ce idan mai ruwa ya ce qala rasulullahi ba dole bane a ce ya ji abin da kunnensa daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi akwai wani tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam فهذا حكمه حكم الذي قبله لأن الظاهر wato hukuncin wannan nan maganar abdullahi dan abbas din nan hukuncin hadisin da muka ambata a gabansa li anna zahira saboda abin da yake zahiri shine anna sahabiya la yaqulu zalika illa wa qad sami'ahu min an-nabi zahirin idan sahabi ya ce kala rasulullahi zahidinsa wata ya ji shi ne kai tsaye inda ga wuri annabi sallallahu alaihi wasallam liyanna qawluhu zalika yuhi mustama hmm? saboda sahabi wanda ya rayu da annabi ya ce a manzo Allah ya ce to za a dauka tamkar ya ce na ji ne daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fala yujum alaihi a zahiri ba zai idami ya faɗi cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ba illa an sama'i sai in ya ji da kunnen sa annabi sallallahu ya ya faɗa da kira da ghairi sahabi sabanin wani sahabi wani sahabi shi in ya ce ƙala rasulullahi a riga an san dama akwai wasu da tsakanin su dama bai zamani da manzo Allah to saboda haka a misalin farko rutba ta farko menene sami'tu ko haddasani ko akbarani ko shafahani wannan tabbas la ya tambaye rutba ta biyu qala rasulullahi shi ma in sahabi ne ya faɗa kusan yana kusan wancan yana ɗaukan wancan rutba na biyu na farko amma yana ƙasa da shi zahiri za a ce ya ji da kullum ne amma akwai yiwuwar bai ji da kudinsa ba ko ne a tsakaninsu misalinsa kuma shine yanzu abin da muka faɗa eh, abin nan hadisin farko wani ne muka ce ya ce abu horaira hadisi na biyu wani ne muka ce ya ce ta lokacin da aka stokshifa abu horaira ya ce wani ne gaya masa fablo lokacin da abin nan rujiya ibn abbas ya ce wani ne ya gaya masa usama shi ke nan wani haza saboda haka ne ma اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا saboda wannan ne salaf suka yi ittifaki akan karɓan labarai ko hadisai duk da kuma mafi yawancin su kamar da aka sifanta ne akwai ihtimalin sahabi don ya ce kala rasulullahi ba wai ya ji ne da kunnensa ba a'a wani ne abokinsa ya ji daga wurin manzo Allah sallallahu kamar yadda ta da bai zamani da manzo Allah ba zai ce kala rasulullahi kamar yadda mu ma wannan zamani za mu ce kala rasulullahi sallallahu sabanin mu da sahabbai mu da mun ce dama kala rasulullahi kowa san ba mu ji da kunnin mu ba amma sahabbai su asali ya zama to sun ji da kunniyarsu ne amma zai yi zuwa ba su ji da kunniyarsu ba ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي دارك الدراما وانا حديثي مرسل وانا حديثي مرسل نعم aka yi mai sai da ƙarfi wanda ba ambaci sahabi na ha babbar magana ta me kace mai yake cewa muhammad shi ne wa na mursal ah na'am ta to ba damuwa dai kar ku manta yanzu yau mun shiga faslus sunna kamar da muka shiga fasli ne mai tsawo shi ma domin malamin usul ko wanda za a koya masa usul dole sai an koyar da shi alkur'ani da lunguna alkur'ani da kirawoyi da yadda abubuwa suke domin malamin usul yana dilin ne da dalilai shugabannin dalilai kuma su ne alkur'ani da sunna shi yasa kun ga da muka shiga babin alkurani an yi maganan kira'a an yi wane ne da naskin zai shigo to yanzu ma yau mun shiga babin sunna babin hadisai duk kusan kulasan ilimin hadisi yana cikin wannan babi abin da ya kamata shine kafin karatunmu na sati mako mai zuwa kowa ya je dubi littafin matsala ya samo mana menene ake nufi da alhadisul wa duk kuma dai yanzu kamar ku ɗauka yanzu muna cikin mustalahul hadith ne muke karantawa ta muna da sauran lokaci to yanzu mun ji matsayi na biyu na ruwaya dama an ce biyar ne warrukbatu salisa matsayi na uku an ya kula sahabi sahabi ya ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza aw naha an kaza sahabi ya ce manzon Allah ya yi umarni da a yi kaza ko manzon Allah ya hana a yi abu kaza to a wannan lafazi na ruwaya malam yace fa yatarraku ilayhi ne. za a samu itimalai har biyu da za su iya abin nan faruwa a wannan magana sai ya ɗaukar ihtimali biyu ma na farkon su fi sama'ihi game da jinsa da hadisi kama fi ƙaunihi ko kamar inda ya ce ƙala rasulullahi ƙasan ƙala rasulullahi ya tamilu annahu sami'ahu ya tamilu annahu lam yasma'ahu min annabi wa inna ma sami'ahu min sahabiyyin akhar ko ba haka ba ta haka ma da ce amara rasulullahi ko na ha rasulullahi nan ma ya ta milo ya zaman to ya ji annabi yana umarnin ko ya yi umarnin ko ya ji shi da kunninsa ya hana ko kuma a'a wani sahabi ne ya gaya masa annabi ya hana ko annabi ya umurni wazi Asani itimali na biyu shine fil amri game da umurnin iz qad yara ma laysa bi amrin amra domin tayi shi a fahimtar sa abu kaza umurni ne alhali kuma ba umurni ne, wannan yana iya faruwa ko ya ce annabi ya umarni ko da ya je shi din ya ce annabi ya umarni ta yi abin da yake ganin umarnin nan shi ba umarni bane a wurin annabi ta yi wabi shine mana in qad yara ma laysa bi amrin amran liktilafin nas fihi saboda sabani da sabanin fahimta da mutane ke cikin abu kaza ne zaman umarni ne ko ba umarni ba hatta qala ba'd ahli zahir wannan yasa ma har wasu sashi daga maluman zahiriya suka ce la hujjata fi malam yanqulil lamba. kawai wani ya ce ko sahabi kawai yace ce amara rasulullahi ba zai zama tsohon hujja ba sai in ya nakalto irin lafazin da annabi amfani da shi nan fa wani sashi ba dukkan zahiriya ne su ya sashi amma malam ibn qudama yace wa sahihu annahu la yadallu bis sahabi abin da yake ingantaccen magana ingantacciyar magana shine ba daidai bane ayi wa sahabi zaton wato abin nan itlaqu zalika illa idza alima annahu amr ba dai bane a sahabi zaton ya sake maganar cewa annabi ya yi umarni da abu kaza ba tare da abin ya kasance umarni ne bisa hakikanin sa ba daidai bane a yi wa sahabba irin wannan tunani ko a yi wani sahabi irin wannan tunani wannan shine eh, eh, abin nan ingantacciyar magana sannan wa ma ihtimalul ghalat amma kuma ihtimalin a yi kure kuren fahimta shine ghalat fala yuhmalu alayhi amru sahaba iz Yajibu حمل zahiri قولهم وفعلهم ilhim السلامة مهما أمكن cewa kuma ai ta yiwu sahabi ya yi kuren fahimtar annabi ya ce wannan bai dace ba a kawo wannan ihtimali tare da maganar da sahabbai ke cirowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a abin da ya kamata shine a ɗauki duk labarin da suka ciro daga annabi wato a ɗauke su haka abin yake a haƙiƙa matuƙar dai abin zai iya yi wa a ɗauke shi a haka to a ɗauke shi a hakikan to a ɗauke shi a matsayin haƙiƙa iya iyawa shi ne mana yajibu saboda ai abu ne wanda ke wajibi hamlu zahiri qawlihi ɗaukan zahirin maganar su wa fi'lihim da zahirin aikin su ala salama akan kuɓuta daga kure mahma amkan matakar hakan zai yi ban kai da za mu tsaya ba yanzu ku na kamar karatu yana sai yawa na'am ah ma da na kai za ka zama wani mizani ne a nan majalisa ina ga sai mu tsaya a nan ku bari mu tsaya a nan mu cewa ma itimalul galat daga nan za mu tashi ina ga zai fi mana kyau eh yana wasu suna yi suna iya su yi wasu suna yi ne tun da san ai ba kowane lokaci ba ne abin nan ba kowane lokaci ba ne annabi sahabi zai zama tana tare da annabi shi ya samu ana samu a idan su abubakar da umar wani lokaci suna abin nan eh, munawaba wanda ya ce ka yau ka ji ka zanna tare da annabi saboda yana shi kula na uku abubuwa da aka yi na karatu saboda aka na zo sai ka karantar da ni saboda haka wasu na cewa daga walidin din zuwa wani eh, wasu kuma eh, abin nan kamar da a gani nan za a ce annabi ya ce tunda dai ya san shi wannan dama shi ma suka annabi kansu zai kuma da aka sani sabai ulul ne wala ma abokan su ne wanda suke karatu tare wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya eh, mai tambaya na cewa akwai bambanci tsakanin hadisi a Hadi? kuma hadisi mutawatiri sannan mutawatirin nan akwai adadin mutane ne amsar zai ana ita ce ne babu adadin mutane sai dai abinda ake nufi da mutawatiri ya zamanto duk gabobin hadisi jama'an da za su ruwaito kowace gaba hmm? idan gabar tabi'ai ne idan gabar tabi'i tabi'i ne idan gabar tabi'u tabi'i ne ko ne tun mutane da yawa sun ruwaito shi ta yadda a hankalce irin yawan mutanen nan ba ta yadda za ka ce za su yi group domin su ittifaki kan wani abu da yake ba daidai ba an fahimci ne ba shi ne jama'a mustafida samu jama'a mustafida na'am na'am eh. eh mana ko bambanci ake ce za aka ce a rubba ta biyu ƙala akwai itimalin yaji kai tsaye daga wurin annabi wannan shi ya fi ƙarfi ya zama to yaji ne kai tsaye amma ko ba dole ba ko wannan garamin itimali da cewa ya yi bai ji ba daga wuri annabi kai tsaye kamar misalin hadisin abu huraira wanda yake ya ne daga fablu da kuma hadisin ibn abbas wanda yake ya ne daga usama ko ba haka ba to amma shi kuma amara akwai itimali biyu ai na farko shine itimalin da yake cikin kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam itimali na biyu kuma shine tayu a samu ai shi sahabin nan ya fahimci abin na a matsayin umarni ne alhali ba umarni ba ne kan wannan muke ai muke bayani sannan muka tsaya ko yawa saboda haka suna da bambanci shi ya sa wacce ya zamanto mai matsayi na biyu wannan ko mai matsayi na uku a wuri a ƙarfi kenan yawa idan shinkafa za ka da shi zuwa ga sha'ir ko zuwa ga eh, mai sunansa alkama a hukunci wanda kuma wannan gaskiya ne shine magana gaskiya ba da za ka yi don shinkafa da shinkafa don wannan ka ce an tace ta sosai wannan ko ba a tace ta sosai ba saboda haka za ka ba da kwano biyu ga mara kyau din sosai a ba kwano ɗaya mai kyau ba daidai ba ne wannan tun da jinsin ya zamanto ɗaya dole zamanto mislin da mislin sannan zamanto biyar biyadin amma an samu wani lokaci da innamar rabi'a a innamar riba fil nasi'a wannan tafaduli ba wani damuwa matukar an yi shi hannu da hannu kama an soke wannan saboda hadisin da muka karanta azabu bil zahabi wal hiddatu bil hidda wal burru bil burri wal sha'iru bil sha'iri wat tamru bil tamri wal milhu bil milhi yadan bi yadin mislan bi mislin faman zada aw tazada faqad arba al akhidhu wal muti سواء حتى في يتي أو أيوة. نعم أي شيء إذا جنس يا يا مبار وام أنا أنا بقول أنا أبو بوا الأمور الربوية كما زيناري هذا بيتكلم آه، ربوي ركوع ربويات حكى عذرفة حكى abin nan alkama da abin da za a riskar da alkama za a riskar da shi alkama hakanan dabino da abin da za a riskar da dabino zuwa gare shi hakanan sha'ir hakanan gishiri su wannan ba ruwanmu da maganar quality da da quantity wannan ba shi da abin nan ba da quality bai da ba amma dai ya zamanto ko dai quantity din ko kuma nauyi wadi shi sa aka ce musulun da musulun abu ne da ake aunawa laba-laba misali ko abin nan ton-ton ko abin da ake kirgawa dole ne to daidai wa daidai idan da jinsin ne amma za ka sai da kuɗi ne bai dami ba ko kuma za ka sai alkama da da da da da da da sha'ir a ah, ya samu fifiko yadda ciniki ya kama za ka sai alkama da da da dabino sai da cinike kama ba wani damuwa za ka sai alkama da gishiri sai da cinike kama ba wani damuwa za ka sai azurfa da zinari sai da cinike kama wadi za ka sai zinari da naira sai da cinike kama ba wani damuwa za ka sai naira da dola sai da cinike kama ba wani damuwa na'am da kuɗi kaza yawowa shi kenan wannan ba wani damu eh. a dama aka taimaka maka musanyar jinsi da jinsin ne na ne banke ke shiga amma in dai aka samu sabanin jinsi ba wani abu ko kuma yanzu jinsi ne ma da tsabar kuɗi shi nan ba wani abu sai a koma a cigaba da kasuwanci kamar yadda aka saba na'am

da suke da na zai fahimta ba a haka ai ba shi ne duk ai ba ba da muke taimake nan da ka tambaye da ka fahimce mu ai magana da muke kenan amma sai ka sayi nasa din mai kyau mai tsadan da naira shi kuma ya ga dama sai sai naka mara kyau din da naira gwargwadon yadda duk kuka abin nan an fahimta amma ba da shinkafan ba duk da ma yanzu ka san ba a yin wannan da ne da yake babu tsaban kuɗi sosai yawanci duk wannan eh, ciniki ne na ba ni gishiri in ba kamar da ko ka je kai da irin shinkafar ka ka sayi shinkafar wani a kasuwa da ita ko ka je da shinkafar ka don ka sayi masaran wani ko ka je da shinkafar ka don ka sai dabino wani ko ka sai doyan wani saboda ba tsabar kuɗi su tsayanin mutane to idan jinsi ya haɗu to ba yadda za a iya to a samu fiko ko a samu jinkiri har yanzu ai kun fahimce da abin yake yawa eh

suna yi wasu ma yi wasu kila masu nonon ba ma nonon ba ne madara za a saya ni da ko wani abu duk ana wannan duk ba daidai ba ne a duk gishu ne kuma suna cutar da mutane musamman masu blog din nan musamman masu blog din nan don wani abin ba za ka an karawa ma sai an an gama gini ka ga blog duk ba bai ji siminti ba wannan ba daidai ba ne a yi abu mai kyau sannan ku sa kuɗi sai da ba za ku faɗi ba kana ba wanda ya ce ka cutar da kanka ko ka faɗi amma a yi abu mai kyau sai a sa mata kuɗi ta yadda duk wanda ya saya ya jininsa ba zai ba zai cutu ba amma a zo a yi ta abin nan ko haɗa da baƙin ƙasa da wane ne abu ba daidai ba na irin wannan kuma hukuma ya kamata ta sa ido rashin ƙarfin hukuma ta gashi yasa duk abubuwan nan suke tafiya ba doka ba wani abu ba abin da mutane su ta cutuwa ba daidai ba ne duk cikin 'yan kasuwa na ya kamata a je a duba masu sai da nono masu sai da nama din da wani ne duk zaman to akwai ka'ida akwai wanda suke bin su suke suke supervising gurin wannan abin haka yake idan hukuma tana da ƙarfi haka ake yi domin a tsare maslahar al'umma to Allah ya sauke wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk